Jaruma umu Zizi ta yi alkawarin kuɗi ga duk wanda ya haɗa ta da Kwamishinar Mata ta Jihar Kano. Idan mai kallo bai manta ba MI3 TV ta rawaito muku labarin yadda kwamishinar mata ta jihar Kano Dr. Zarra'u ta nemi ganin umu Zizi domin su gana ganin yadda ta ji halin da ta shiga ciki har ma ta so da kashe kanta. yayin da jaruman ta sanar da maganan gaskiya game da abin da ya faru da ita har aka sanar da mutuwar tata a shafinta na sada zumunta. ta wallafa hotunta ne a shafinta na Instagram inda take cewa Salam people na ji an ce kwamishina na mata ta jihar Kano tana so gani na kuma banda kontak ɗinta. So wanda yake da lambarta ya tura min ta inbox zan bashi kyautan kuɗi. Na gode. Ku danna subscribe domin samun labari da ɗumi su.